ne da sura biyu arba'una hadis annabawi hadis ne da wa fa da ma na nan wa fa na sal za mu tashi ko? rabi ko? hadithi na hudu za mu tashi jama'a ko? Yau, e eh, na uku za mu tashi da sau bismillahir rahmanir rahim alhadisu salis hadisi na uku fi da a'imil islam da ke magana akan wato jemshe-kai na musulunci filas waɗannan filoli na musulunci da filoli guda biyar an abi abdurrahman an karɓo daga wama abdurrahman abdullahi bin umar ibn al-khattab radiyallahu anhu shi ne abdullahi dan umar dan khattab malaman nahawu suka ce in eh, ana so a faɗi alkunya ta mutum to sai an fara an baton alkunya ta na suna ne biyu baya kama ce abu abdurrahman abdullahi amma in ana son a sa hada laƙabi shi ko laƙabi shi ka tuwa bayan suna bayan alkunya sai suna sai laƙabi misali ka ce abu abdurrahman abdullahi bin umar bin khattab shi ka ce faƙihul awwab can ƙarshe kaga laƙabi ne faƙihul awwab to kaga in kana son ka taƙaita kuma akan sunan ɗai sai ka ce abdullahi bin an abdullahi bin umar ibn khattab radiyallahu anhu zama ina fatan fahimci wannan radiyallahu anhu ma qala Allah ya kara musu shi ne mahaifinsa Abdullah ibn Umar ya ce sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam yaqulu naji manzon Allah tsira da an tsara sabata gare shi na cewa buniyal islamu ala khamsin an gina musulunci akan biyar nan malamu suka ce akwai idimari akwai wani abu waɗanne abubuwa guda biyar na gina musulunci a kansu saboda zai faɗi zai yi su gabaya, sai sai ce ala hamsin a kan biyar bai ce ala hamsati arkanin ba sai ce ala hamsin kuma duk abin da za a faɗa yanzu baya wato matsayin mace za a shi saboda ne saboda al'adu idza kana muzakkaran fal ma'zul la budda an yakuna mu'annas in an ka abbaci abin muzakkar to abin zai biyo bayan mu'annas sa'afat kamar ka ce asharatu aqlamin asharatu kalamin saboda alqalamu muzakkar ne ce asharatu amma in ka ce asharu niswatin ja asharu niswatin mata goma sun taho sai ka ɗebe ta'un da asharu ƙa'idar malaman nahu ke al'adun labu da an yi khalifin ma'adus jama'a ina fatan fahimci wannan to sai yake cewa buniyar islamu ala hamsin an gina musulunci akan biyar akan mana gimshi kai ce shahadatu an ha mu'annasa sai shahada shahadatu Allah ilaha illallah duk da yake wasu malamai suna cewa dole wajen la'irabi a ce shahadati saboda ni saboda sifa ne da hamsin zai biyo baya an gina musulunci akan gishikai guda biyar shahadati Allah ilaha illallah shaida babu abin bauta bisa cancanta na akwai wani malami ya tsokaci ya ce bisa cancanta za a cewa ba a cewa babu abin bauta da gaskiya don akwai abin da aka bauta ma da gaskiya wanda ba Allah ba. Zuba yana fata mun gane magana. saboda ka dole sai an ce ba abu musa bisa cancanta sai Allah ya ce ci ta fassara ingantatta ko magana fassara babu sarki sai Allah ya tabbata inganta ba ko ba gaskiya ba la ilaha illa shi babu sarki sai Allah an ce wani malamin tafsiri ya taɓa yi haka fada sarki na zaune don kasan malaman kadiriya su an malaman su fada tafsiri fada sarki a Kano su adda majalisi na dindindin fara sarkin Kano shi yasa wata malam Jafar Allah shi masa Ya yace ai kamata yana son a bambanta zare da abawa yace ce sunna a ba sunna kwana goma a ba dakika kwana goma a ba kadiriya kwana goma a gani <laughs> Allahu akbar to kaga mu mun san rahama Allah na ba kai sunna fada ba da ya kai suna fada ba a samun zuwa don wani ko daga bai zuwa wurin bai zuwa saboda shi na ganin kare gima ya ce wurin amma ya hankata inda ya ku bayi kuwa na zuwa Kira sai shi ko sun tafsirin malaman malaman abin abin fada wasu kalamai zuwa sai an yi ta kane kan su kayan abuɗe su shi malam ya ce babu sarki sai Allah sai ba da ya ce malam a gyara fassara malam fassara na a gyara ya ce babu sarki sai Allah ce a gyara fassara nan malam duk zai ga sarki zaune ka tabbata sarki sai Allah <laughs> eh shi buhari na ce mana ya gyara fassara a kwarai idan kare sarki na yake ya ga sarki zaune a ce babu sarki sai Allah shi ba fassara kina ba Allah <laughs> bayoji da abin da shahararren yanayin mana ibada a ai akar makallahu ƙwarai kuma wanga shi a daidai babu a suna in ba ƙadiriya ba suna da in kana son a fahimce ka sai ka yi ƙadiriya a lokaci shi yasa malamai ce dun malamin da ka san kai ma'adalci in za ka faɗin aƙida ce ka faɗi wannan lokacin wace aƙida a suna lokacin nan da yanzu kawai ana jihar imamun nauyi da ashariyanci to ka karanta zamani ne ashariya ita a suna jima'a yana fata mun gana maganar sannan yanzu muka ce al'izala ba su shekara arba'in da wani to shekara hamsin da suka wuce baya wace ta a suna najeriya eh kadiriya shi yasa shehu usman da aka jefa da dan kadiriya na dan sunna na lokacin dan ita ita a sunna lokacin lokacin babu izala ya mun take su koyar daga kuma ga cikin kadiriya zamanai ba ka jawo wadanda cikin gidana sannan shi yasa duk malaman da aka karanta tarihin su a lokacin sun yi rayuwa ne a lokacin yanayin su duk malaman su na wannan na wannan dariƙar nan sau daga wadda a suna wani ɗari ka ya saka ci lokacin in ba shi ke ba a kusa warenka jima ina fata kun fahimci magana shi yasa in ka ji an ce a huka za a shari'a to ka karanta tsakanin da Allah lokacin wace a sunna lokacin ba kuma jama'a mutum na ce in mutum na son shi amfani mutane yakan shiga inda ya ga mutane suna tare da suna don shi wa aiki ya kamata yanayin Najeriya Hmm. siyasan mi? dan siyasa eh kwaye da gaske kwaye da gaske eh wato kinan siyasa ta karawa kwaye da gaske ana kafa kafa kuma ana ɗan kaɗa hannu da su amma ba duka bala don ba a zuge musu na yanzu bari ba ka wani misali wasu manyan ƙungiyoyi na Najeriya manya suka haɗa kai suka kira malam shinshewai malam giro me yasa wai ƙasar ga kun ga ana yin ba daidai ba ku fito akwai magana ku to ku ku yi bara a da gwamnati ku yi bara a ku ce ba ku tare da ɗari ɗari mutane su biyu suna dai gwamnatin da ta yi abin da bayan kowa ya sani abin da ke ba daidai na ba malam giro ce kai wani kama kanka da ba mu da mukamin izala muka cin gashin kanmu sau daga duk banda da mun ka farko sai zai a yi magana shugabanninmu ya ce amma yanzu cikin shugabanni muke yanzu in mun ka so mun ka ce ba mu yi a state level muna da waɗanda yan siyasa gara su a tare da mu ka gina mana masallatai in mun ka ta yi hausin suna tun daga local government har national suna ka abubuwa yau in mun ka taho ce ba mu tare su tun mutanen ga mun da su in muka tashi a yi program din wa za mu kira wa ko kama mana eh sai ba sai ba yi ba yi a ah, to zuka ga an shirya wa'azin kasa security sun sai su go ce wa'azin nan ka a yi shi ana yi fa yi shek daurawa yana bayani lokacin da yana cikin hizba bayan ya sauka yace wata rana ma'aikata ne wajen ma'aikaci dubu gare aka bugu aka ce malan ga gata ana kiɗi gidan sarki ka babu na mutum mu kamo sai cika tu to malam ya za a yi a ce mutum mu kamo wasu gidan sarki ba mu zuwa ya ce cika kutai ce waya sun ka bugu ya sa ya yake wata rana an ka ce ga gidan gwamnati can gidan gwamnati ana ta ana ɓanna ta kiɗi da sauransu ya ce ka kutai ya ce abin da ya sa naka cika kutai saboda in nisa hukun kun ka kamo kuma ɗin gobe ɗaya an sauka ya kutai daga ba wannan aiki ya ce amma in kuka ce gidan giya kun ka iske manyan mutane na annan eh, president wani ina wurin nan ko commissioner wani ko minister wani ina wurin nan in kun ka ce yana cewa kute tai ku tai ku kogo ɗaya ku he he silva ta taho ai jiniya ku yi barazana ɗaya su kakwa ma kowa fito wallahi malam nan da ka fahimta a ce shugabanci da waɗanda rikitun tun suka ana ka shugabanci in kai musu ba yau ce ka za su yi in kai musu da ce ka duk aikin za ka iya yi kai yanzu ya tsaya to ma la yi zuwa kulluhu me abin ya ce ma la zuwa kulluhu la zuwa kulluhu kaga waɗanda hikimomi da shugabanci ke nan kenan idan mutum ya diba zai ga irin abin da ka rayuwa ka fi yayar mai haƙuri dai waɗanda kalamu na shigowa da su ne don to shi na ke cewa shahadatu ko shahadati Allah ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah walalle annabi muhammad manzo kuma da yake ba shi a rukuni na farko yace wa iqamis salati kaga sai kawo iqami sai mai wasali kasa yanzu wanga wawun wannan irin wawun ne wanga wa iqamis salati wawa ada take kuma ada ku ala tartib yace wa iqamis salati da sallah wa ita'i zakati da bar zakka yace wa hajjil baiti da ziyara daki na ka'aba dakin nan da an ka sani wa saumi ramadan da watan azumi azumunta ramadan Rahul al-bukhari wa muslim sai tarjama sahabi takardun tarihin sahabin wannan hadisi shine Abdullah bin Umar yace aslama Abdullah bin Makka ma abihi Abdullah bin Umar ya musulunta a Makka tare da mahaifin shi sayyidina Umar wa huwa saghir na karamin yaro hajara ma'ahu il Madina yayi hijira tare da mahaifin zuwa Madina wa kana min fuqaha'i sahaba sayyidina Umar Abdullah bin Umar daga cikin faqihai masana addini daga cikin wasahabbai sannan wa mutaqihim ko wa muttaqihim haka ne sai daga cikin masu tsoron Allah cikin su wa zuhadun kuma cikin masu zuhudu masu gudun biya cikin sahabbai yace hajji sittina wa atamara alf umra Abdullahi bin Umar yayi hajji Sittina a rayuwarsa sannan yayi umra dubu wa ataka alfa raqaba kuma ya yanta bawa dubu yace wa hamala ala alfi faratin fi sabilillah sannan kuma ya yi safan sare ya dauki nauyin mayaka mutum dubu saman dawaki cikin dukiyar shi sannan wa a tahu sunani wa ishirun alfa dinarin fi majalisin akwai lokacin da dinari wato dubu ashirin da biyu suka zo masa a majalisi guda falam ya kum bai miki tsaye ya tsaga da wurin da yake ba hatta farraka sai da ya raba su gabaki daya dinari dubu ashirin da biyu wa manaƙin ku kasira mala ya ce yana da manƙaba ya hanci manƙaba matsayi da darajoji masu yawa shi abdullahi bin umar allah ya ƙara masa yadda yan uwa musulmi kun ga wannan hadisi dai tsawo gare yana da yawa sosai ya yi ta bayanai ya ce muqaddimar yace hadha al-aslu aslun azimun fi ma'rifati ad-dini wa alayhi i'timadu wannan hadisi asli mai gima daga cikin wato sanin addini da kuma wato dogaro ga addini duka ya sarrafa wannan hadisi yace wa qarjumi'at arkanu ika ya tattara jama'a wa qad jama'a arkanuhu fi lafzin baligin wajizin ya hada rukunan musulunci a cikin lafazi takaitacce kuma wato wanda yake mutuka Ya yi magana musulunci al’ura lugha da inqiyad wal khudu amsa al-islam jayuwa da kuma dukawa akwai a shahada ƙaunin sabir min ilmin hasilin da mushahadati basirin wa basira idan ka ce shahara shaidu na shaida wata rana ji albani na bayanin shaharati Allah ilaha illallah yace asalin shaidu abu baka shaidu abin da baka sani ba kenan in ka ce shaida ma sai ka sani sannan ka shirya abu wa ma shahidna illa bima alimna wa ma kunna lil ghaibi hafizina kamar wato yan uwa yan uwa nabi su da suka ce wa ma shahidna illa bima alimna kaida in mutum ba ka shirya abu sai abin da ka sani ko alƙali ya kira ka yace ka kawo shaidu kenan sai abin da ka sani zaka ba shi da jama'a ko ba ka ba kenan shahar shaida sani da kuma shaida suna tare sai ka shirya cikin zuciya ka cewa ba mu zaɓi cancanta sai wa annabi muhammad manzon allah ne da kuma sauransu da yake akwai bayanai masu yawa wato wanda yake ya kamata mu lura da su daga cikin abinda ake iya fahimta cikin wannan hadisi akwai ma yi tambadu mil hadisi abinda ke iya bincikowa cikin wannan hadisi tashbihun rasul al-ma'anawiyyat bil mahsusat manzo Allah ya kamanta abubuwan da abubuwa na ma'ana da abubuwan da suke tabawa da yanzu kare an ka ce arkan abin da kake taba binciki kuma ana taba shi amma in ka diba za ka ga wa'in uwa guda biyu ba wanda kake taɓa shi kalmar shahada kake tabawa ga ce an gina asalin kalmar ginin abu abin da kake tabawa ko to shi yasa malaman balaga suna cewa tasbihul mahsusi bil tasbihul ma'nawi ma'anawi bin mahsusati yazidu shai'a, shay'a eh, quwwatan wa matana kamanta abin da ba ya tabi da abin da aka tabi yana ƙara ma abu ƙarfi ga ma'ana da kuma fahimta shi sai in kaga ce an gina musulunci kamar yanzu ana gudanar wani ɗaki na wanda aka gina da gifikai guda guda biyar kaga sallah ba taɓuwa ko zana taɓuwa kalmar shahada ba taɓuwa azumi bai taɓuwa zakara ba ta kuwa hajji bai ta kuwa amma sai a tabbata su ga abubuwan da ke yi abin nan sai ce almatsalubu ya kamata salati lassala mala ya ce abin da ake nihi abin da ake nema shi ne mutum ya tsaye da sallah ba wai ya yi sallah ba akwai muna sallah akwai mun tsaye da sallah sannan ce hadal hadis ya tafi fardiyatis salat faqa yace wannan hadisi ya isu ga bayanin farilla kawai sallar farilla aka magana haka ma ita zakka haka ma hajjin farilla haka ma azumin farilla aka magana sai malaiti na ƙarshe la ya dullu nafsu ala anna rakan islam hiya hadhihi alkhamsa faqat yace wai nassin hadisin bai gwada rukunan musulunci waɗannan guda biyar ne kawai akwai wasu akwai wasu malaiti sai an tara da biyar a tara da shidda nawa kenan sha biyar duka na musulunci na eh sha ɗai saboda da imanin da mutum tare suke da yanzu kaga mutum na sallah na azumi na zakka amma bai da kaddara ba mutum ya da wani bai da wani ba kai imani da Allah ba ba kai imani da kaddara ba jama'a ina fatan ku fahimci wannan ina ganin ya kamata mu dakata cikin wannan karatun sai kuma in mun yi sallah an ci abinci sannan a ci gaba insha Allah muna roƙon sai wata ala inda muke kuri Allah ya yaji wanda idan mu kuma Allah da karantawa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh